قال وحدثنا محمد بن ابي سماء ومحمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي عن سعيد عن قتاده عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم <clears throat> يجتمع المؤمنون يوم القيامه فيهتمون بذلك او يلهم او يلهمون يلهمون ذلك بمثل حديث ابي عوانه وقال في الحديث ثم آتيه الرابعة أو أعود الرابعة فأقول يا ربي ما بقي إلا من حبسه القرآن قال حدث هذه شرح هذا الحديث مندرج في الأحاديث السابقة والأحاديث الآتية آتية إن شاء الله قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال يجمع الله المؤمنين يوم القيامة ويلحمون لذلك بمثل حديثهما وذكر في الرابعة فأقول يا ربي ما بقي في النار إلا من حدثه القرآن أي وجب عليه الخلود قال وحدثنا محمد بن ابن من منهال الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة وهشام وهشام صاحب الدستوائي عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحول السند قال وحدثني أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى قال حدثنا معاذ وهو بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wanda yake da imani kwatankwacin kwayan ash-sha'ir zai a fitar da shi cikin wutan jahannama kuma ya harju minan nari man qala la ilaha illa Allah wa kana fi qalbihi min al-khair ma yazinu burra haka kuma wanda ke da imani wanda ya faɗi la ilaha illa Allah yana da imani kwatankwacin burra duk wani abubuwa ne kwaya ne alkama burra da wa'annan har zo kwayan komayya ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برا ثم يخرج يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برا ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة إما ذرة ذرة وإما ذرة ذرة وينقو مياكنا زاد ابن زاد ابن منهال في روايته قال يزيد فلقيت شعبة فحدثته بالحديث فقال شعبة حدثنا به قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث إلا أن شعبة جعل مكان الذرة ذرة قال يزيد صحف فيها أبو بستان قال حدثنا أبو الربيع الأتكي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا معبد بن هلال العلزي وحول السند قال وحدثناه سعيد بن منصور واللفظ له قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا معبد بن هلال الأرزي قال انطلقنا إلى أنس بن مالك mai riwaya ya ce mun tafi zuwa wajen sayyiduna anas dan malik wa tashaffa ana bi sabitin muka nemi alfarma to da sabit ke muna alfarma mu samu zuwa wa fanta haina ilaihi sai muka je wajen anas wa huwa yusalli muka same shi yana sallah abduha yana sallan duha fasta'zana lana sabitu sai sabit ya neman mana izini fadakhalna alaihi sai muka shiga wa ajlasa sabitan ma'ahu ala saririhi da suka shiga anas na sallan walha sai ya kira ya jawo anas ya zo a asabit ya zo nan da shi kusa da shi kan shimfidarsa fa qala lahu sai ta da shi ya aba hamza inna ikhwanaka min ahli al-basra yas'alunaka yace ya kai abu hamza kunya anas yan uwanka na kasan basra suna tambayanka suna son an tuhaddithahum hadithan shafa'a suna neman kai musu hadisi ka karanto musu hadisin shafa'a قال سيتي حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم هذا السند سند بعدين حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم banda sahabi waye zai faɗi wannan zai sahabi qala yace idza kana yawmul qiyamati in aka waye gari ranar tashin alkiyama ma ba ba'dhum ila ba'd sai mutane su hankunu su cakuda hankali ya tashi kowa ya rude فيأتون آدم فيقولون له ادفع لذريتك sai ya zo sai a zo wajen annabi adam sai a ce da shi ka nemo ma zurriyanka ceto ɗayanka da jikokinka sai ya kulu sai annabi adam ya ce abul bashari kenan sai ce lastu laha ba matsayina ne wannan ba zai iya ba walakin alaikum bi ibrahim alaihi salam fa innahu khalilullah a shi annaba da manzannai ba hasara suke ba wannan sai shi tun da ya shiga kofin ba mai shiga wannan shi ne kamala wannan shi daga shi shi ne daga shi an kulle kofofin wala annabi alimi ce ku je wurin annabi ibrahim khalili ne na Allah madaukakin sarki wata kila zai iya fa ya'tuna ibrahim fa yaqulu lastu laha sai annabi ibrahim ya ce wannan matsayin ba matsayina bane wannan matsalar ta fi karfi na walakin alaikum bi musa alaihi salam shawarar da zan ba ku je wajen annabi Musa fa innahu kalimullah kowanne annabi sai ce je wurin annabi kaza ai Allah ya zadda da shi ai bada dai Allah ne ai Allah maka kaza to kai ma wannan annabi kai ma Allah maka wata daraja amma sai ja da baya ce ku je wajen wani wata kila shi zai iya to ina aka samu asalin mutane su wannan shi ce tunda ya shiga kofar ya kulle da shi khatamul awliya wannan shi kadai iya wannan ba ma'ana ba wanda ya da wani ba wanda ya da wani wannan duk suna nuna cewa al'amura duk ana gina su kan kuskure kan jahilci kan rashin ilimi kan son duniya Allah kiyaye fa innahu kalimullah fa yukta Musa fa yaqulu lastu laha walakin alaykum bi Isa alayhi salam fa innahu ruhullah وكلمته فيؤتى عيسى فيقول لست لها ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم فأوتى من ذا الله سيأذومني فأقول سينتي النبي آدم سيتني لست لها النبي إبراهيم يتي لست لها النبي موسى لست لها النبي إيسى لست لها من ذا الله أنا لها أنا لها in manzo Allah ya faɗi haka shi kenan sai ce a tawa wani a tawa wani wani sune almajirai na wani sune masu bin sunna wani sune kaza kaza su suka yaki da bid'a a a yace fa antaliku sai na je fa asta'zinu ala rabbi sai na nemi izini wajen ubangiji na fa yu'zanu li sai ayi min izini fa aqumu bayna yadayhi sai na tsaya gaba ga zatin Allah fa ahmaduhu bi mahamida la aqdiru alayhi al'ana yulhimuni billah manzo Allah dace na je sai na yi taima Allah madaukakin sarki godiya da yabo da kirari da waɗansu kalmomi na nau'o'i na kirari yanzu da zai iya yin su ban san su ba ba ne ba a sanar da ni su ba sai ran nan a wannan lokacin za a yi min ilhamin su faɗi kaza faɗi kaza faɗi kaza ثم أخره له ساجدا sannan na faɗi na yi sujada gaba ga zatin Allah madaukin sarki fa li ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallama irfa ra'sak wa qul yusma' laka wa sal tu'ta واشفع تشفع فأقول سنتي ربي يا أبنجدنا ummati أمتي sai mu tsaya nan ko rannan annabi adam yace yana ta kansa ne annabi nuhu yace yana ta kansa ne ba al'umma maganar al'umma annabi adam annabi nuhu a maganar bata taso ba tukun inda suka shiga jirgi balle inda suka suka suka suka lalace annabi Musa zancen al'umma sa bata taso ba maganar al'umma sa bata taso ba annabi Isa zancen al'umma taso ba kowa na ta kansa ne a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta kansa yake bayyana ummati ummati wai me kenan al'ummata al'ummata al'ummar da manzon Allah yake faman kare su ranar lafiya su ne aka zo ana wulakanta Allah ya baka jagorancin al'umman annabi an baka mabudin aljanna ke ka samu musu wutar lantarki ka samu musu ruwan sha ka samu musu asibiti ka samu musu abinci ka samu musu zaman lafiya kai musu aiki da shari'a wannan al'umma da kuke kaskantawa manzon Allah na jin zafin haka in ya ga abin da kuke zai ji zafin haka dalili waɗannan al'umma al'ummar manzon Allah tana farawa tun daga sayyiduna kan sayyiduna abubakar har zuwa karshen musulmin da zai mutu kan tashin alkiyama sune ummatu da'awa da ni da kai da mahaifiyata da mahaifiyarka da mahaifina da mahaifinka da malamina da malaminka da malaminka da shehun mu da shehun kowa dukkan mu muna cikin wannan al'umman annabi sallallahu alaihi wasallam ummatul da'awa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya so ya ga ko da wasa an galla zamana baya so ya ga ko da wasa an takura ma mutane baya so ya ga ko da wasa an yi ko da sha'anin su baya so ya ga ko da wasa kun ce kun kafa demokradiyya sun ce demokradiyya suna son shari'a ku ci kuma kun karyata demokradiyya wannan al'umma duk wanda ya mata abin da ba daidai ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man tawalla shay'an min umuri ummati man manzon Allah yana kishin al'ummarsa yana jin zafi laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun ma ma bil mu'minina raufur rahim wannan al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya dubinci wani al'amari na al'ummarsa fashakka alaihim ya takura musu ya gallaza musu ya uzura musu ya hana su yin shari'a ya hana su ruwa ya hana su lantarki in yana iyawa hana da gangan don san maslahar kansa ya hana su zauna lafiya ya hana su kaza ya hana su kaza manzon Allah ya yi maka addu'a kowane ne kai ce Allah ya takura maka ya gallaza maka wannan addu'a ta manzon Allah tana fara tun daga kai shugaban kasa har mataimakin shugaban kasa ministoci gwamnoni kwamishinoni eh, jamomi kansuloli har kai da iyalanka a gidanka duk sa da haka magana sai ana ta murna ana ta jefawa kan su wani ne ai su gwamna za su shiga kaza ai su sun shiga uku kai da al'umma ko kasuwa rumfar kasuwa kuke da shi kana da mutum uku hudu karkashin ka in ka gallaza musu Allah zai gallaza maka wannan addu'a ta manzon Allah ta ta kama yace man tawalla duk wanda ya jibinci wani al'amari na al'umma sa'annan ya takura musu ya gallaza musu almanzo Allah ce shaqqallahu alaihi labari kenan manzo Allah ce Allah zai yi zai tsananta mishi labarin manzo Allah ba zai taba yiwa ta zama ya zama ƙarya ba gaskiya gaskiya ne sa'an wata riwaya fashquqillahumma alaihi. wata riwaya manzo Allah ya da labari haka al'amarin zai kasance haka zai kasance wata riwaya kuma manzo Allah addu'a ya ce, Allah kai ma ka takura masa ka gallaza masa yasa duk sa'an da ka waye gari kana jibintar al'amari na al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko dai wannan al'amari ya kai ka aljanna ko ya kai ka wuta ko ya sa ka samu rahama ko ya sa ka shiga azaba dalili ranar tashin alkiyama kowa na bada manzon ne kowa yana ta na ta na, manzon Allah yana ummati ummati ummati ummati a kasashen musulmi mutum nawa ne ake bacci a cikin dare ba ruwa ba wuta ɗayan kana kuka ka san uwa ka ci ita ma haka take ka san uwa ka yana kwace na fifita da kai da matar kuna kowa na shi sai dai a ce sai wani da wani da wani da wani ina ka sama al'amari haka ina mutane za su samu kwanciyar hankali ko ya za a yi su ji daɗin rayuwa ba yadda za a yi a ji daɗin rayuwa kowane ne zaka zabe ka shugaban kasa kai ƙuri'ar ka bata isa ta zama shugaban kasa ba sai da ƙuri'ar talakawa kana zama shugaban kasa sai ka manta da talakawa kowane ne kai zaka zama shugaban kasa ƙuri'ar ka bata isa ta ka zamo ba sai da ƙuri'ar al'umma talakawa kana daga wani ka manta da su kowane ne kai gwamna ƙuri'ar ka da mukarrabanka ba ta isa ta sa ku zama ka zama gwamna ba sai da ƙuri'ar talakawa to sai kuma da kadare sai ka manta da da kadare kan mulki sai ka manta da su haka komishina haka chairman ba ga shi na za a yi zabe chairman ba ba ga shi na ya yawo suna roƙo suna bara to shi kenan kana zama wata mun kuma sai ka da al'umma akwai wata rana da za a zo ranar tashin alkiyama amana da zumunci su tsaya bakin kofan aljanna haka manzo Allah ba da labari yace a wata kofa a dama ta aljanna amana sai ta tashi ta tsaya zumunci ya tashi tsaya da ka zo ba ka da kunya ne za ka shiga aljanna ka ci amanar ba ka da kunya ne za ka shiga aljanna wannan za ka yi zo kai da kake ka saba su ka saba za da zumunci a duniya to nawa kana da kuɗi dan uwanka gawunka baffanka gwaggonka ne su ya rushe ka taba gina musu ka rage musu kudin albashin kudin gida shekara biyu shekara biyar ka ba su abinci shekara ɗaya ka sai musu taimaka musu ina tsarar da zumunci yanzu kai ma ka baka da kuɗi ka je ka gaishe su in ba ka sadar da zumunci wannan kubar da kana zuwa sai su kore a wannan lahira da ake tsanani manzo Allah na cewa ummati ummati yana jin al'ummar ta kada su shiga wahala to duk wanda ya saka al'ummar manzon Allah wahala mai makoman sa a lahira fa aqulu rabbi ummati ummati fa yuqalu sai a ce in talib فمن كان في قلبه مثقال حبة من برة أو شعيرة من إيمان فأخرجه منها سيجيك duk wanda ke da imani ko mun kankanta suka fitar da shi daga wutan jahannam zancen takura ma al'umma annabi ko ba sai shugabanni ba ko malami ne kai za ka karanta da almajiran ka takura musu ko malami ne kai ya zo yake ya shiga cikin wani hali mai muka ce je kai raka'a a biyu da ce je kai raka a dubu je ka jaya da kifin miliyar sai ka gallaza mishi ka takura mishi ina ka samu wannan daren lailatul da dare ne mai daraja da masoyiyan manzon Allah matar annabi na na Aisha wacce take ita ce budurwar da manzon Allah ya aura ita ce ta so in na dace da lailatul qadr me zan faɗa manzon Allah ce ki ya latifu dubu wala da nasi ya ce ki raka'a dubu sauki duk abin da ya so da manzon Allah za ka shi da hake da sauki sai ce ki ce Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu waye zai je wahala faɗa wannan amma kai kanka malam da ba za ka iya ka zauna ka ce eh, ya kaza dubu kaza ko ya sallah raka a ɗari ko dubu kai kanka ba za ka iya ba wallahi waye zai yi sallah raka a ɗari raka a dubu a cikin dare to sai an baka abu mai wahala ka je ce a ah, ai baka da ka cika adadin da bukata ta biya to shi ma ba zai iya cika dabaru ne na ba tsanantawa na cikin komai a kowane hali aka baka shugaban makaranta ne aka baka darakta ne aka baka menene ne duk yadda za ka yi sai ka ta neman mutane sauki da sassauci daidai da kutuban juma'a daidai da sallar daidai da komai da komai matukan kasan za ka gallaza musu sai ka sassauta yadda al'umma za su ji sauki ko da ilmantar da su za ka mun gane ko duk abin da za ku ka takura ma al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya roƙa maka Allah da yadda za ka zama Allah ya kiyaye فأنطلق فأفعل ثم أرجع إلى ربي فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وصل تؤتى واشفع تشفع فأقول أمتي أمتي فيقال لي انطلق فمن كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه منها وأنطلق فأفعل ثم أعود إلى ربي فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا ويقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تؤتى واشفع تشفع فأقول يا ربي أمتي أمتي فيقال لي انطلق فمن كان في قلبه أدنى أدنى أدنى من مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه من النار فأنطلق فأفعل sauran manzo Allah ya je da ku hudu da a ce Allah na zai yi da kansa yayin tun farko zai fitar da duk ba haka bane amma abin da aka ce ya je shi adadin da zai fitar da su kenan ya dawo sa'an nan ya roka an baka izini je ka ka cire kaza kaza kaza to waye zai ce duk almajiran da ko muridan su sai abin da suka dama shi zai cece su ainihin ceton sai ka izini sai Allah ya sai ka izinin Allah ya baka adadin wanda zaka ce sai Allah ya baka ba adadin ba a'a zatin wanda zaka ce sai Allah ya baka mun gane ku هذا حديث هذا حديث انس الذي انبانا به وخرجنا من عنده اذا wannan shine hadisin da ya ba Anas فخرجنا من عنده سيمك فتدى زوجا أنس فلما كنا بظهر الجبار لمك كي ونوري لك جمشي ظهر الجبار قلنا لو ملنا إلى الحسن لمك تدى منك muna tafiya sai muka kai wani lokaci ina ma da mun je wurin al a lokacin Al-Hasan yana koyi ya ke da kai yana koyi saboda tsoron Alhajjaj hajjaj ibn Yusuf al ya yi masa azaba ya gallaza masa wani lokaci ne aka samu lokaci haka Allah ya jarrabi bayansa wa rabbi yu'afi man yasha'u wa ya jarrabi bayansa a sha wahala a sha wahala wani lokaci kuma sai ga Allah ya kawo sauki a dan tarara to sai aka samu wani lokaci shugaban musulmai shine Hajjaji dan Yusuf to duk waɗanda suka zama karkashin sa Allah ka san abin da suka yi ya gana musu Allah kiyaye ba lokacin al-Hasan al-Basri yana nan kobe in suka ce ina ma da mun bi wurin al-Hasan al-Basri fa sallamna alaihi mu gaide shi wa huwa mustaqafin fi dari Abi Khalifa yana nan koye a gidan Abi Khalifa قال فدخلنا عليه وسلمنا عليه فقلنا يا أبا سعيد جئنا من عند أخيك أبي حمزة mu gaishe shi muka ce ya kai Abu Sa'id daga wajen dan uwanka Abu Hamza muke falam nasma mithla hadith mithla hadith haddathana wa fi mu taba jin wani hadisi mai kayatarwa ba kamar hadisin da ya fata ta amana a cikin teku kala hi ku karan ku fada min naji fa sai muka yi masa wannan kala hi yace ku kara ku ku kara min naji قلنا ما زادنا قال قد حدثنا به منذ 20 سنة وهو يومئذ جميع في أنا سيتي تبت ya karantar da mu wannan hadisi shekaru ashirin a lokacin yana da cikakken karfin hankali da kwakwalwarsa bai kara bai eh, lokacin yana da karfin hankali da kwakwalwarsa ya karanta mana ya karanta mana shi daidai amma yanzu wala kad taraka shay'an ma adri ana ce shehu aw kariha an yuhaddithakum fatattakiru yace shekaru ashirin baya a lokacin yana cikin yana cikin yana cikin karfin hankalinsa da kwakwalwarsa da komai ya karanta mana wannan hadisi amma yanzu dangane da yadda kuka karanta mana hadisi akwai wasu abubuwa da malam ya bari mantuwa yayi ko ko a'a yana sune yana sune baya son ya faɗa muku ne don ku je ku dogara kan wannan abubuwa ku tashi ku yi aiki fatattakilo kulna lahu haddathana haddathna sai ce to ka faɗa mana mana ka karanta mana wannan abubuwan fa hika sai al-hasan al-basri sai dariya wa qala sai ce khuliqal insanu min ajali dan adam da yana kun gaggawa ma zakartu lakum hadha illa wa ana uridu an uhaddithukum ai abin da yasa na tuna muku wannan so nake na karanta muku na karanta da ku wannan hadisi ko kai gaggawa kace na faɗa muku da za a son na karanta muku ai sai na bar shi a sai na koyi ko ثم ارجو الى ربي sai kara musu yake wannan kalman ita na cikin abin da malai da zai ce sa'an na kuma wajen ubangiji na fi rabi'a na hudu fa ahmaduhu bi tilkal mahamid thumma akhiru lahu sajidan fa yuqalu muhammadu sallallahu alaihi wasallama irfa ra'sak wa qul yusma' lak wa san tu'ta wa shfa tushfa fa aqulu ya rabbi idhalli fi man qala la ilaha illa allah qala laysa zaka lak na hudu zai ce ya ubangiji kai min izini cikin duk wanda yake la ilaha illallah za ka ce a ba ma izini ba au qala laysa zaka ilai walakin sai Allah wadda manzo Allah cikin na hudu abinda sai na ana sai fada musu kenan a ce ka je ka fadi wata je wanda ya fadi la ilaha illallah yana da aikin alheri ko da ku kushin kwayan gero ne ko kwayan komayya na hudu a cikin tsarin da hakan al-Basri ya musu sai ce ai manzon Allah da ya je na hudu din sai ya manzon ya Allah wadda sarki ayi min izini ga duk wanda ya fadi la ilaha illallah magana ta kare ba sai an samu aikin alkhairi kwayan komayya kwayan zarra kwayan masara kwayan menene kwayan menene ba sai Allah ya ce a wannan ba matsayin ka bane ni nan akwai abin da manzo Allah zai nema ba a bashi waye isa ya nemi ya ce shi zai abin da ya ga ma. to me yasa Allah ya hana manzo Allah bi bai bashi wannan ba sai ce walakin sai da cewa wa izzati naran sai da buwaya wa kibriyai da girma da cika da isana wa azamati da girmana wa jibriyai da kahariyata banda Allah ya ce ka ke a'a wannan ba ba ba ma wannan ba ba aiki ka ne wannan na rantse da izza buwayata wa kibriyai da girma da cika da isa wa azamati da girma na wa jibriyai da kahariya da nake kahar nake nuna ma kowa na tilas tahariya kenan la ukhrijanna man qala la ilaha illa Allah wallahi zan fitar da duk wanda yake la ilaha illa Allah ma'ana duk wanda ya mutu akan musulunci za a fitar da shi ma'ana ba zai dawwama ba a cikin wuta ke قال فأشهد على الحسن yace ina shaida cewa al-hasan annahu haddathana bihi annahu sami'a anas bin malik urahu qala qabla 20 sana wa huwa yawma idhin jami'u قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير واتفقا في سياق الحديث إلا ما يزيد أحدهما من الحرف بعد الحرف قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا أبو حيان عن أبي زرع عن أبي هريرة قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بلحم abu hurairah ce wata rana an kawo manzon Allah abinci da nama Faru a ilayhi dira sai aka daga karfata aka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance karfata wa kanat tujibu manzon Allah ya fi son wannan bangaren nama fara haka min ha nahsatan manzon Allah ya ciza ya kiza nama fa kana sai ke ana sayyidun nas yawmal qiyamah ni ne shugaban mutane baki ɗaya ranar tashin kiyama wa hal tadruna bima zalik ko kun san me yasa haka ya kasance yajma'u Allah yawm al-qiyamati al-awwalina wal-akhirina fi sa'idin wahid fa yusmi'uhum ad-da'i wa yanfudhuhum al-batr Allah zai tara alidda baki ɗaya dan tashi al-qiyama a farfajiya da duk kowa na jin abinda ake fada yana da ana gani ki gani yana gani kuma ana jin sa yana ji wata dunu shamsu rana ta sassauko ta zo kusa da kowa na jin zafi yayi gumi fa yablughu an-nasa min al wal ma la yutiquna sai al'umma baki ɗaya mutane su zo mu su shiga cikin takaici da bakin ciki da ɓacin rai abin da ya fi karfin su ba za su iya ɗauka وما sai sashi su faɗa ma sashi ba ku ganin halin da muke ciki ala tarawna ma kad balagaku ba ganin halin da muke ciki ba ganin abin da ya kai mana ala tanzuruna man yashfa'u lakum ila rabbikum ba za mu binciko wanda zai mana ceto ba zuwa ubangiji fa yaqulu ba'd an nas li ba'd sai wa'ansu su dawo cikin hayyacin su sai su ce uktu adama mu je wajen adam ku je wajen adam fa ya'tuna adama sai su zo wajen adam fa yaquluna sai su ce ya adamu anta abul bashari خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك أي أن دور عن نبي آدم يا آدم كيني أبمه kai Allah halicce ka da hannunsa ya busa ruhi ya ya sa mana aikus ka duk wannan daraja da aka yi maka Adam ai ya kaje kai to ko ishfa lana ka neman mana ceto daga ubangijinka ba ka ganin halin da muke ciki ne ala tara ila ma kad balagana fa yaqulu adam sai adam ya ce inna rabbi abinda nake so ku sani yau ku na ne ko shi na ku ne ƴaƴan adam ko jikokin adam abinda nake so ku sani yau shine inna rabbi lallai ubangijina غضب اليوم غضبا غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله wane mutum kai da aka zo neman fito a wajenka sai ka saka muku wasu barazana yake ni za wallahi ubangiji ubangiji na yayi fushi yau bai taba yin irin wannan fushi ba har aka gama taruwar duniya kuma daga wannan fushin ba zai kuma yin irin wannan fushi ba to ya fushin yake kenan ba dama kenan sai wa sai wa ne ba dama ni ma ta kaina nake yau wa innahu cewa kuma shi ubangiji na nahani an shajarati fa asaitu ya hane ni ya hana ni kada na kusanci bishiyar fa asaitu nafsi nafsi yau ni ma ta kaina ne kuskure kwaya ne kuma kuskuren nan laifin da Adam yayi yace فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه wannan magana an gama da ita tun daga zamanin annabi Adam wannan magana an gama da ita har zamanin manzon Allah aka zo ana karanta a cikin alkur'ani amma duk da shi annabi ya ce wannan kuskure da nayi yau ta na nake in na samu na tsira ni ma yau ki bukata ta ta na ji daɗi ba ta ku nake ba ku ƴaƴana da da jikoki na ku je ku kai abin da ku kai ni na sa ku yi ni na da kawo mulki kana da kake so ni nake kai yace nafsi nafsi ni ma yau ta kaina nake izhabu ila ghairi ku je ku nemi wani na izhabu ila nuhin yatuna nuhan fayaquluna ya nuhu anta awwalur rusul ila al-ardi وسماك الله abdan shakura ya nuhu. kai ne farkon manzo a doron kasa kuma Allah ya baka tabi da digirin girmamawa yace abdan shakura ai kai ka baka da wani ban tsoro baka da wani tsoro kenan yau ishfa'ana ila rabbik ألا ترى ما ana فيه ألا ترى ما قد بلغنا فيقول له يا نبي نوح كمسو إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنه سوى شيء على مريكي قد كانت لي دعوة دعوت بها على قومي نفسي نفسي addu'a ɗaya ce da ni kuma na yi ma mutane na a duniya wannan addu'ar ta gama kenan yau ni ma ta kaina nake اذهبوا إلى إبراهيم كجي وجه إبراهيم صلى الله عليه وسلم فيأتون إبراهيم فيقولون أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما قد بلغنا فيقول لهم إبراهيم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله wa zakara kazabatihi nafsi nafsi ya fadi abubuwan da yayi yace fa'alau kan alau kadirun hadha fa alau kan yantikuna hadha ya faɗi wayannan kurakure guda uku yace saboda wadannan matsalolin ni ma fa yau kaina nake izhabu ila gairi izhabu ila musa abubuwan da ya faɗa duk malamai sun kawo da suka ce babu ƙarya a ciki ko da amma yace wannan abubuwan kurakuran yau ni ma ina zo ta kaina nake ina ga kai da kake shagar shugabanci kana ƙarya kuna yaudara ta ce za a yi kaza ba za a yi ba ina kai da aka san danka amana hannu ka kai ma talaka karkashin mai gidan kai ma kace amana kai ma kai ƙarya ina ga kaza kaza kaza kare rai guda nawa ake yi sa'an ne ke sai ku je wajen Musa fayatuna Musa sai su zo wajen Musa fayakuluna ya Musa anta rasulullahi فضلك الله برسالاته وبتكليمه على الناس اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى إلى ما قد بلغنا ويقول لهم موسى إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني قتلت نفسا لم أمر بقتلها na kashe mutum ba a ce ba ce min aka yi na kashe shi ba kuma da yadda ki baki fite sai mutu yace wannan ba wai yana neman shugabanci ne ya je tara kwaya da wiwi da giya da kuɗi ya ba ɗan kaza a je a yi tsare-tsare a'a ba abin da ya na a'a kuskure a suka faru ba wai cewa yayi dan ya samu mulki a kashe kowa ne ne ba a je a yi tsafi a je a kashe dan adam a je a yi duk wannan ba wannan ba wannan hanya ya biyo ba ko daya abin da yake duk taimaka ma addinin Allah ne amma saboda wannan kuskure yake wallahi billahi nafsi nafsi izhabu ila isa ku je wajen isa fa yatuna isa fa yaquluna ya isa anta rasulullah wa kallamta an-nasa fil mahdi wa kalimatun minha alqaha ila maryam وروح منه فاشفع إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا فيقول لهم عيسى to annabi isa shi bai faɗi wani laifi da ita abin da zai ce musu inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu wa lan yaghdab ba'dahu mithlahu wa lam yadhkur lahu dhanba bai faɗi wani laifin da yayi ba nafsi nafsi amma duk da shi ce yau ni ma don ya zaka alqur'ani a anta qulta lin nasi an ittakhizuni wa ummi ilahayn min dunillah qala subhana ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام ما قلت لهم إلا ما أمرتني به ba ni nake su ce za sai a'a abinda nake ku ce ni bawan Allah ne Allah kai za bauta masa amma duk da shi sai an ce da aka ce yace yau ta kaina nake izhabu ila ghairi wa man yakunu ghairuka illa huwa صلى الله عليه وسلم إذ لا نبي بعدك إلا محمد صلى الله عليه وسلم وليس هناك نبي بعده لذلك قولك اذهبوا إلى غيري إشارة صريحة, صريحة إلى أنك تعترف بقيادة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فليسمع كل مسيحي في الدنيا اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيأتون فيقولون يا محمد صلى الله عليه وسلم أنت رسول الله وخاتم الأنبياء وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا فأنطلق ما زال بيتي نفسي نفسي saboda duk abin da suka kafa hujja da suka ce nafsi nafsi laifi ne suke ganin yaya za a yi to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine Allah madaukakin sarki shi kadai yace in a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim inna fatahna laka fathan mubina inna fatahna laka fathan mubina ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما ويذهب ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر تقوم يا ثورة إن أقول لي في فرق الله زي غفر in ma akwai laifin yanzu ko wani zai zo Allah sai an gama amma duk da shi ko ya fi kowa tsoron Allah shi ساشي سارة وإن غدوت من أهلك تبوء المؤمنين مقائد للقتال والله سميع عليم da sassa da safe za a tashi da hanke a je ko bataliya ku tsaya nan za a je a yaki kafirai a shigar da addinin musulunci shi kenan kuma za shi sadar da zumunci shi kenan za shi sulhu shi ne za shi sallah shi ne kiyamun laili wata rana na aiki ta ce ya manzo Allah yaya kake takura ma kanka ka tsaya kana sallah har kafafunka su kumbura kana kiyamun laili gashi ko alhali me yake sa ita kiyamul layli Allah gafarta maka zunubinka Allah baka daraja duk manzon Allah ya same su liya yura laka Allah ma ta kada min zabika wa ma ta akara in gafartawa ne in kuma dauka ne Allah ce wa innaka la'ala khuluqin azim to me kuma min akwai aya daya a cikin alqur'ani da take nuna nassi ne cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi sauran annabawa baki daya wace ce Hmm. wa innaka la'ala khuluqin azim annabi ibrahim huwa kadhalika la'ala khuluqin azim أين حفظت القرآن؟ لا عمومي. ها؟ ها؟ تو أعوذ بالله من الشيطان وإذ أخذ الله ميثاق النبيين سيتمي من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلك مصري مصري قالوا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشهادة دكا زي aka ɗauki in ya zo yana gaskata in zo za ku ba da gaskiya da shi kuma za ku taimake shi hal hunaka aya fi fadilati sallallahu alaihi wa sallam وسلم fil qur'an ya akthar min هذا duk wata aya da zaka wa innaka la ala khuluqin azim to annabi ibrahim fa la ala khuluqin azim ko la ala khuluqin dani annabi musa ba annabi isa ba duk wata aya da zaka fada innaka kaza kaza amma kana muhammadun walakin annabi ne wa innaka lamin al-mursalin su ma ne za manzannai ne to amma wannan aya ita ce wacce ta fito fili ta nuna cewa baki daya Allah ya ɗau alkawari da annabawa da manzanai baki daya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da za su riske shi za su yi imani da shi kuma su taimaka da shi kuma su bi shi to sai kuma me zai a hadisi kuma zai ya tabbatar ce ana sayyidun nas baki daya ko to sa'an nan kuma hadisatul isra'i wal miraj da aka je baitul maqdis sai da yayi ya ci gaba ya musu sallah baki musulmanci sa'an nan aka je sama na farko annabi wane sama na biyu annabi wane har sama na bakwai annabi ibrahim sa'an nan ya tsallake duk baki daya ya je har wanda ya zo jakada da ya zo ya dauke shi suka tafi ya ce wa mamin na illa lahu maqamun ma'lum iyakaci na kenan ba shi sana sallah kenan ba kai da aka kira ka tafi ma'ana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ke sama dauke nan sauran annaba duk iyakaci su sama nawa فأنطلق في سنة فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه لأحد قبلي yace sai ya min ilhamin abin da bai taba yi ma wani gabani na ثم يقال يا محمد ارفع رأسك سل تؤتى اشفع تشفى فأرفع رأسي فأقول يا ربي أمتي أمتي wallahi tallahi ka san cewa al'ummar annabi ko matar ka ko mijinki ne ko in ka gallaza musu wallahi tallahi addu'a manzo Allah za ta ranar ta yi jama kowa na cikin sa Allah yana ummati ummati sannan kai ka zo kana gallaza musu ya za ka da manzo Allah ya ya za ka yi ranar tashin alkiyama wa yuqalu ya muhammad أدخل الجنة min أمتك من hisaba حساب عليه من aimani min من أبواب الجنة ya ce a ce bishiya Muhammad ka shigar da cikin al'umma ka wanda ba su da hisabi aljanna ta kofar dama a wata kofa musamman saboda su aka yi wannan kofa za su share kara sauran jama'a cikin kofofi kofar azumi kofar sallah kofar zakka kofar gabas kofar yamma kofar menene amma akwai wata kofa a daman aljanna ai dama duk sa'an da aka gayyaci mutum sai aka tsoro ingila ko ko african house ko mene da mene ne duk manya ba suna da waɗansu wajeje musamman da waɗansu mutane musamman ba Da aka kai ka sauran ingila sai aka kai ka afirka house sai aka kai kaza kaza kaza aka ce wannan min al-babil ayman min abwabil janna wa'annan da ba su da hisabi ba za a musu hisabi ba aka ce wannan kofa su aka ce bance ba sa'annan suna tare da sauran al'umma kuma cikin sauran kofofin duk za su bi su shiga za su bi ta nan za su bi ta nan amma an zo kofar dama sai kowa ya hakura su kenan dubu saba'in da za a shigar da su biduna hisab sa'annan ce wahum shuraka'un nasu fi ma siwa zalika min al-abwabi والذي نفس محمد yadihi sai manzo Allah ya rantsuwa ce inna ma bainal misra'ain min masari'il jannati laka ma baina makkata wa hajar yace na rantsi da sarkin da raina ke hannunsa tsakanin kofar aljanna tsakanin kofa zuwa tsakanin karfe zuwa karfe wannan kofa daga firin zuwa firin yace ya kai zuwa makka zuwa hajar ma'ana ka ce ya kai nan zuwa lagos ya kai nan zuwa abuja saboda girmi misali ake amma ba ba dai ba ba ba dai suke ba au kama baina makkata wa busra قال وحدثني زهير بن حرب la'allan watakila wani ya sa rai shi ma ko zai shiga cikin kofar dama ha aka ce suwa za su shiga man la hisaba alaihi suwa ne ne la hisaba alaihi ha suwa ne ne eh wanda sai shahada da za mu zo mu gani insha Allah قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة بن لقاقاء عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال وضعت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعة من سريد ولحم an ajiye ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akushi na sarid sarid shine a kawo miya a kawo gurasa ko a yanyanka a saka a ciki ana ce ijab miya ana abinci kaza kaza amma duk sa'an da aka kawo aka yanka burodi ko gurasa aka soma cikin mutane ko mai shanu ko miya ana ce da shi danke danke shi duk abin da ka dauki burodi ko gurasa duk abin da ka soma kaki ana ce da shi danke shi miya ne mada a nono ne abin nan ne man shanu ne wata ne shi danke shi to da aka kawo sari aka yanke aka aje gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa lahmin da nama a ciki fatana wala zira manzo Allah da ya dauki karfata ya tiza wa kanat ahabba shati ilayhi fana hasana hasan fa qala ana sayyidun nas yawm al-qiyamah ana sayyidun nas yawm al-qiyamah ni ne shugaban mutane ranar tashin al-qiyamah ثم نحس أخرى لأن من ذا الله يتيغا كما سيتي أنا سيد الناس يوم القيامة نعم تاري أجمع تكي نعم يأتي سيتي أنا سيد الناس يوم القيامة to wanda ta dafa nan ya za me za a bata kenan eh za ta samu lada ko ba za ta samu lada ba za ta samu lada ko وقال سيد الناس يوم فلما لا قال sahabbai su suka ji suka shiru ta ce zakin abinci sai manzo Allah ce me yasa ba za ku tambaye ni abin me yasa na ni ne shugaban al'umma ba ki da ala taquluna kaifa ba za ku tambaye ni yaya akai haka ba magana ce ta gaskiya ba zakin abinci bane qalu kaifa ya rasulullah suka ce yaya haka zai kasance kana yaqumu an-nasu li rabbil alamin ubangiji zai tsaya zai yaqumun nasu mutane za su tsaya ma ubangiji talikai yau ma ya yaqumun nasu li rabbil alamin wa saqa al haditha bi mana haditha bi hayana an abi zura wa zada bi qissati ibrahim fa qala wa zakara qawluhu fil kawkabi hadha rabbi wa qawluhu illa wa qawluhu li alihatihim bal fa'alahu kabiruhum hadha wa qawluhu inni saqim qala wal nafsu bi yadihi والذي نفس محمد بيده انما بين المصراعين jannati ila izadati al ازاده الباب kama bayna makkah wa hajar حجرا أو حجر ومكة قال لا أدري أي ذلك قال قال حدثنا محمد بن طريف ابن خليفة البجلي قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا أبو مالك الأجلي عن أبي حازم عن أبي هريرة وأبو مالك عن ربيع عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة إتي متى لذا تاشي رانا تاشي القيامة مؤمنين تاشي to yanzu sai aka kusanto ma musulmai ɗan aljanna aka fito da su aljanna amma ba a bude musu ba yace ya annabi adam ka je mana ka ne bace to a bude mana aljanna wa yaqulu wa hal akhrajakum min aljannati illa khati'at abikum adam yace me yasa da ku cikin aljanna ba ku sure na ba lasu bi sahib zalika ba ne ke da wannan matsayin ba izhabu ila ibni ibrahim khalilillahi قال فيقول إبراهيم لست بصاحب ذلك إنما كنت خليلا من وراء وراء kaga tawazu an ce annabi adam ya ce ai kuskure na fitar da a gani ku je wajen ibrahim shine khalilullah da aka je wajen annabi ibrahima ya annabi ibrahim kai ne wane ne kai ne ni ne amma baya baya ina can baya baya ni khalilullahi ne amma baya baya can ba ita na daga kaina ba anan i'madu ila musa allazi kallamahu Allah taklima ku je wajen Musa da Allah ya zanta da shi fa yaqulu Musa fa yaqulu lastu bi sahibi dhalik idhabu ila Isa kalimatillahi wa ruhihi fa yaqulu Isa lastu bi sahibi dhalik فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقوم فيؤذن له يسجد وجمع الله صلى الله عليه وسلم سيتاشي sai mai makullin aljanna sai ya bude sai yuzan lahu sai a buda ma manzon Allah aljanna wa tursalu al-amanatu war-rahim da an bude ma manzon Allah kofar aljanna din sai amana ta zo ta tsaya nan tsara da zumunci zai tsaya a nan ta kuma yi sirati yaminan wa shimalan sai amana da tsara da zumunci zo tsaya gefen sirati nan da nan in kofan aljanna ka zo zaka shiga amana da kai ka ci amana kai kansila kai yi kai commissioner kai gwamna kai mataimakin kai minista kai kaza kin yi kaza kai malamin makaranta kai malamin tsoro kai malamin jami'a kai komai iyaye aka yi amana ba kai zaka zo zaka shiga ba ka jin kunya ne ko ko a'a wannan yazo zai shiga so nawa kake da zumunci ka taba sada da zumunci danginka kawunka babbanka gwaggonka kaninka wanka gidansa ya rushe ya rushe an yi ruwa ya rushe an yi noma bai samu ka taimaka masa ka je ka gina masa gida ko ka je ka taimaka masa ka biya masa kudin hayan gidan shekara biyar ko shekara goma ba ka yi ba ka tsuke kudi ka aje kuma yanzu ka zo ka keta zumunci kuma yanzu ka zo kana son ka shiga aljanna ko ka tsallake sirai amana za ta tsaya gefen sirai sarar da zumunci zai tsaya zumunci zai tsaya gefen sirai to a ga yadda za ka yi ka kulle kai mai cin amana ya za a yi ke me suka tsaya su yi eh? duk wanda ya ci amana ba zai tsira ba ba zai tsallake ba in shiga aljanna ne ba zai shiga ba in tsallake sirati ne ba za su bar ya tsallake ba fayamurru awwalukum kalbar ya ka farko sai su tsallake sirati kaman kyalli kaman kiddawa da kai qala qultu a abi anta wa ummi ayyu shay'in kamar al-barq sai nace yaya ne ake tsallakewa kaman haske قال ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين فكاين da haske ke wucewa kamar kiftawa da gani ba kuma kamar rihi sa'an nan mataki na biyu zuwa su shine kaman iska mai karfi ta wuce kuma kamar tsairi sa'an nan zo tsuntsu ya zai tsallake ya wuce wa shaddin rijali wani kuma kaman saurayi ne mai karfi namiji ne mai karfi dan shekara talatin ko talatin da biyar ya tsallaka da karfi tajri bihim a'maluhu ayyukan mutane ke sa ke tsallakar da su sirati rizan da zaka tsallake sirati aikinka zaka da zumunci amana kiyaye hakkokin Allah da manzansa yin aiki da shari'ar musulunci kyautata ma iyalinka yi ma mijinki biyayya kyautata ma musulmai kyautata kota. su ne abubuwa su ne motoci su ne jiragen sama su ne abubuwan da za a tsallake sirati da su shi yasa duk abin da kake dagulawa a duniya kan ke dagula ma za ka je ranar tashin a kiyama a wurin sirati ka za hannu kai na dama ashe kai na na a ashe ka tsara na makai na tajribihim a'maluhu ayyukan sai ma ayyukan da za su yi maka masa tsallake sirati wani kaman kiftawa da gani wani kaman iska mai karfi wani kaman tsuntsu wani kaman saurayi mai karfi wani kuma shaida rarrafe wani shaida jan gindi wani shaida kaza wani shaida kaza nabiyyukum qa'imun 'ala sirati yaqulu rabbi sallim sallim a lokacin yace nabiyyukum annabinku qa'imun yana tsaye ala sirati akan sirati yana fa yaqulu yana fada cewa rabbi sallim sallim sallallahu alaihi wasallam hatta ta'jiza a'malul ibadi har a zo masu aiki kirki sun wuce sai a zo masu miyagun aiki mafiya amana wa'anda ba sa sada zumunci masu karya masu kaza masu kaza wa'anda ba su kaza kaza ba su cika alkawari wa'anda ke zalunci wa'anda sai su zo hatta ya ji an rajulu wala ya tafi usaira illa zahafa wani mutum ya zo wani ya zo ba zai iya tafiya ba sai yana yana rarrafe qala wa fi hafatai sirati kalalib sa'annan lokacin da ake wannan bala'in kuma Allah kiyaye akwai kalalin kujiya ko makata a cikin jahannama zabaniyawa an umurce su wani kakku ya wuce ku jawo shi kalalib mu'allakatan ma'muratun bi akhdhi man umirat bihi an umurce an umurce zabaniyawa wani ba zai wuce ba yayi kaza yayi kaza yana kai su jawo shi kenan magana ta kare Allah kiyaye fa mahduthun naji abun da zai tsira amma da kyar ya tsallake rijiya da da mai da gaba ba da fada ba ko amma zai ji ya kakkarce ya cikkeci ya kwakware ya ji wannan an tsinka kaza mahdushin kenan najin wa maqdusun finnar akwai wanda kuma duk sun zuba sun zubu cikin wuta wannan na kan wannan wannan na kan wannan والذي نفس أبي والذي نفس هريرة بيده إن قعر جهنم لسبعون خريفا أبو هريرة ينسوا يقول والله نيسان زرف جهنم يا كي shekara شكرا سبعين doki. wannan nauyi gari ba ta tsuniya manzon Allah ne fa da kuma cikin sahihin muslim duk abin da aka shine aka ce kitabul imani kenan abubuwa ne da suke um, sun danganci imani dole kai imani da su wa annal jannata haqu wa annal sirata haqu wa annal nar haqu wa annal jannata wa annal la yab'asu man fil qubur da duk abubuwa ne da suke wajibi ne kai imani da su shedan zai zai na maka to ya zai a ce za a kona mutum zai iya ɗaukar wani in aka yi hakari ka je ga dan adam yanda ya kone ya kai zama baki ya zama kawai a duniya kenan to wataƙila shi iyakacin abin da ya gani kenan ya kone ana kiran ran shi kenan gangan jiki zai kone mun gane ko sai Allah ya bashi shahada ko ya gafarta masa to wannan kuna da cikin wutan jahannama ta fi tsanani saboda azaba a kai Allah ya kiyaye babu qaulin nabi sallallahu alaihi wasallama ana awwalun nas yashfa'u fil jannati babin fadar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ni ne farkon wanda zai ceto a cikin aljanna wa ana biya anbiya ittaba'an ni kuma ne na fi dukkan annabawa mabiya al'umman manzo Allah sun fi al'umman kowane annabi yawa قال حدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم قال قتيبة حدثنا جرير عن المختار من فلفل عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول الناس يشفع في الجنة وأنا أكثر الأنبياء تبعا محل الشاهد كنا نفس العنوان هو نفس الحديث قال وحدثنا أبو قريب محمد بن العلاء قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن مختار بن فلفل عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة وأنا أول من يقرأ باب الجنة ni ne ana aksarun nas taban yawmal kiyama ni na fi kowa mabiya ranar tashin alkiyama kuma ni ne farko wanda zai kwankwasa kofar aljanna a buɗa maka duk an gama hisabi kaje sai ake bude maka sai manzon Allah ya zo kuma ya ce to a buɗa ka shiga جعلنا الله منه قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا حسين بن علي عن زائده عن المختار بن كلكل قال قال babu wani annabi da aka yadda aka gaskata shi shine ma'anan na fi kowa mabiya ke wa min al-anbiya nabiyyan ma yusaddiquhu min cikin annabawa akwai wanda ya yi kira ya yi ta fama da safe da yamma da daddare da sanyi da zafi sassauci da tsanani mutum ɗaya kaɗa ya bi shi ma wajen na biya gaira baitin min al-muslimin mutum ɗaya kaɗa ya bi shi ya ya قال وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آتي باب الجنة يوم القيامة manzala ce zan zo kofar aljanna ranar tashin alkiyama fa astaftir sai na nemi a buɗe kofar aljanna Faya yaqulu al-khazinu man mai ce wane ne ke buga kofa فأقول محمد أي أنا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول بك أمرت لا أفته لأحد قبلك من أنت فأقول محمد أي أنا محمد سيني تريتي كي أكتي نبوء ما كان نبوء ما هو كافر صلى الله عليه وسلم باب اختباء النبي صلى الله عليه وسلم دعوة الشفاعة لأمته haka yake babin manzo Allah ce kowane annabi yana da addu'a da Allah ya karrama shi da ita ka roki Allah ya musu kaza ya ba su kaza ko ya ana su kaza kowa na manzo Allah ce ni addu'a ta koye ta nayi za su ji zafi za su ji kaitin za su yi kaza kaza kaza akwai ranta za ta yi musu amfani ba zan so su su su mori wannan addu'ar duniya a zo lahira a rasa yadda za a yi ba kowa zai na nasi nafsi ba mun gane ku eh. duk mai hankali yana zaben ma 'ya'yansa ne abin da ya fi musu alkhairi ba zuwa sauka yake ya kawo ya ba kana da ɗanka ko ɗarka ko za ka yi mishi sallah an fara azumi an kai goma sha biyar in ya dace kashin wata ka samu albashi sai ka je ka sai masa riga ka sai masa takalmi sai ka ajiye ko sai ka ɗauka gaba shi yana sawa kafin ran sallah saboda akwai ranar da zai mata ya sallah kana da za zaka aurar da ita aje ina ne ayi gado aje galari ayi gado aje gandun albasa ayi aje duk aje ayi ka ti sai aje dan sai a zo a bata wata wata ta shekarar biyar goma tana tarawa da gwalagwalai da ta ne wani ma ba a barta gani ko da an kawo sai a dauka a bata sai a aje akwai ranar da zai mata amfani to wannan da yake gudana shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalli wannan addu'a da Allah ya bani alfarma in na ɗauka na dokan ma al'umma ta za su mori wannan addu'a duniya to amma an zo lahira suna da tsananin bukata kuma yaya za a yi sai manzo Allah ya zaba ma al'umma su abin da yafi musu alheri sai rike addu'a annabi nuhu ya ce ya roƙa mutanen sa annabi musa annabi kaza manzo Allah ce sai na rike addu'a na koye ta ranar tashin alkiyama zan dauke ta kai ranar za ta yi musu amfani sallallahu alaihi wasallam قال حدثني يونس ابن عبد الأعلى قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال اخبرني مالك بن انس عن ابن شهاب عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوه يدعوها يدعوها او يدعوها من قال في دون النبي دعا الدعاء دي كوزكي فاريد ان اختبئ دعوتي شفاعه لامتي يوم القيامه sai na ni na so na koyi addu'a ta saboda na yi amfani da ita ranar tashin kiyama na ceci al'umma قال وحدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد قال زهير حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن عقيل ابن شهاب عن عمه قال اخبرني ابو سلمه ابن عبد الرحمن ان ابا هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوه واردت ان شاء الله أن أتبع دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة قال حدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد قال زهير حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن ابي أخي ابن اخي ابن شهاب عن عمه قال حدثني عمرو بن ابي سفيان ابن أسيد ابن جارية الثقفي مثل ذلك عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أمر بن أبي سفيان ابن أسيد ابن جارية الثقفي أخبره أن أبا هريرة قال قال لكعب الأخبار كعب الأخبار أبو هريرة فلا مكعب الأخبار إن نبي الله قال لكل نبي دعوة يدعوها فأنا أريد إن شاء الله أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فقال كعب لأبي هريرة أنت سميت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة نعم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي كريب قال حدثنا أبو معاوية عن العامش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته يتي duk wani annabi yana da addu'a da Allah masa alƙawari zai karba duk wani annabi ya gaggauta addu'a sa yaro kafin a duniya wa in nistaba'tu da'wati shafa'atan li ummati yawm al-qiyamah ni kuma na koyi addu'a ta saboda ce na ceci al'umma ta ranar tashin alkiyama fa hiya na'ilatun insha Allah من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا manzo Allah ce wannan ceto wannan addu'a za ta shafi al'umma ta ba duk wanda ya mutu bai shirka ba wannan addu'a za ta za ta cike shi ko tun farkon fari Allah ya gafarta masa sashi aljanna ko ya shiga wuce ya sha azaba ba manzo Allah ceton shi ya je cece shi amma da sharadi ya mutu bai shirka ba Allah ya kiyaye قال حدثنا قتيبة bin sa'id قال حدثنا جرير عن أمارة وهو ابن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها فيستجاب له فيؤتاها sai a karbi masa addu'a a bashi abin da ya roka wa inni tabatu da'wati shafa'atan li ummati yawm al-qiyamah qala haddathana ubaydullah ibn mu'adh al-anbari an muhammad wa huwa ibn قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة دعا بها في أمته فاستجيب له وإني أريد إن شاء الله أن أؤخر دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة جعلنا الله منه قال حدثني أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا واللفظ لأبي غسان قالوا حدثنا معاذ يعنون بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة دعاها لأمته وإني اتبعت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة قال وحدثنيه زهير بن حرب وابن ابي وابن ابي خلف قال حدثنا روح قال حدثنا شوبة عن قتادة بهذا الاسناد وحول السند قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع وحول السند أيضا وقال وحدثني إبراهيم بن سعيد ابن سعيد الجوهري قال حدثنا أبو أسامة جميعا عن مسعر عن قتادة بهذا الإسناد غير أن في حديث وكيع قال قال أعطي وفي حديث أبي أسامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثني محمد بن عبد العالى قال حدثنا المؤتمر عن أبيه عن انس ان النبي ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر نحو حديث قتاده عن انس قال وحدثني محمد بن احمد ابن ابي خلف قال حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد بن عبد الله يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوه قد دعا بها في أمته وخبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة وإن دك من ذن الله نقام ماني يكاري الأمة شيسا بكما تبقود واسا ونشكين الأمة النبي نتريد في ذلك كاباتا من الله صلى الله عليه وسلم باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وبكائه شفقة عليه باب النكينون من الله يايما الأمة الدعاء har sai da ya kuka saboda yana tausaya ma al'ummar manzon Allah yana ta addu'a yana roƙon Allah ya ma har kuka yayi da hawaye saboda tausaya ma al'ummarsa waye zai gallaza ma al'ummar annabi shi ya tsira ko ya ji daɗi ko ya samu kwanciyar hankali wallahi mustahili ne ka samu kwanciyar hankali duk mulki da zaka tara duk dukiyar da zaka tara ko kai ne mai gida da kake ji da kanka ka fiska shigo da fashi da wallahi zaka shiga kunci da rashin jin daɗi har sai ka zo ka saka musu fuska kun zama kuna tattaunawa in kana so ka gwada ka gani je ka zake ta ka gani je ka zage ta gani je ka da zarafi je ka mata ka gani wallahi tallahi sai ka samu ɓacin rai fiye da yadda ka saka tayar masa hankali ki gani ya fi da ke ki hana ki ma uwarsa biyayya ya fi da ke ki gani za ki samu kwanciyar hankali duk wanda yake al'umma nan kada ka za masa kada ka takura masa matan kana iya mun gane ko ha قال حدثني يونس ابن عبد الاعلى السلفي قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث أن بكر بن سوادة سوادة حدثه عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن نبي الله صلى الله عليه وسلم تلا قول الله قول الله عز وجل في إبراهيم من ذا الله يكرنت مجانا النبي إبراهيم فدار الله بن جبير جدا النبي إبراهيم رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ko ba na sai ce إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا انك تعلم ما نحيي وما نولد وما يخفى علينا من شيء في الارض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق ان ربي لسميع الدعاء ربي ربي حق على النبي ده منظر الله يجي كرنتا الآية وقال عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم كما زعلنا كرنت هذا فرفع يديه وقال manzo Allah ya karanta abin da Annabi Ibrahim ya fada innahum na adlanna kaseeran minan nasi wa man tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayri dhi zar'in inda baytika al-muharram rabbana li yuqimu salata faj'al afidatan minan nas da'u ilayhim warzuqhum min thamarati la'allahum yashkurun har izuwa karshe sannan kuma sai manzo Allah ya karanta ah, ayat da ta magana game da Annabi Isa in tu'azzibuhum haka yake in tu'azzibuhum fa innahum ibaduk in ka musu azaba bayan ka ne laifin ne kai wa in taghfir lahum in ka gafarta musu ba zai kawai ba fa innaka antal ghafur da manzon Allah ya karanta haka wa rafa'a fa innaka antal azizul hakim sai manzo Allah ya tsaga hannunsa yace Allahumma ummati ummati wa baka Allah ya kuka wa qala azza wa jalla ya jibril sai Allah rauki sarki ce ya jibril اذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم وربك أعلم je ka wajen Muhammad ubangiji ka ya sani ya kowa sanin halin da ake ciki ka salhu ma yubkika ka je ka tambaye shi me yasa ka kuka har da hawaye fa atahu jibril salam alaihi salatu wassalam fa sa'alahu sai jibril ya zai tambayi Allah sallallahu alaihi wasallam فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو عالم sai manzo Allah bada labarin abin da ya fada yake rokana ya Allah ummati ummati ya sai Allah ya ce ma jibril izhab ila muhammad je ka ka fada maka fa kul ka ce masa inna sanurdika fi ummatika wa la nasuuka jibril ya ta gaba da muhammadu ni zan yi masa a cikin al'ummarsa abinda zai yadda kuma ba za mu kasa masa kabala kenan da mun gane ku sai abinda ake so kada ka bari a zo ranar lahira ka samu zan Allah ta kai manzo Allah daga ummati ummati yana kuka Allah ce Jibril ya ka tambaye shi me yasa yace ai al ummata ti al ummata ce je kaka ce masa za a yi masa abinda hankalin sa zai kwanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kai hankali kada ka zo ranar tashin alkiyama da ganka musulmi ga gabobin alwala a kawo zaka ka nuhu tamshi na zaka zo ka sha ruwa mala'iku su ce ka tafi ana kaman bakun dabba kaman warin dabba ana kora manzo Allah ce ummati ummati al umma da ya ce ah, fa innahum fa innaka la tadri ma ahdathu ba'da baka san me suka kirkiro bayan ka ba manzo Allah sai ji ta kai ce fasuhkan fasuhkan a tafi da su a tafi da su a kore shi yasa kai ruku daren dakan shi yasa manzo Allah ce uddu alaiha bin nawajis وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة manzo Allah zai ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di uddu 'alayha bin lokaci zai zo iko da sunna na da zafi za a kore ka aiki za a kore ka wurin aiki za a hana ka za a zage ka za a sa ba ma bakin fanci za a duk baki ne sun san ƙarya suke yi amma lokaci ne manzo Allah ce alqabidu ala din almutamassik bi dini alqabidu ala jamra wanda zai kyakkyawar ku da addini shi kace wanda ya danki garwa shi wanda ya taba garwa shi daban wanda ya danki garwa shi daban fa akwai bambanci ko ba bambanci wane ne fi jin zafi wanda ya danka ya fi jin zafi abinda manzo Allah ke bada labari shi yasa wannan kuka da manzon Allah yayi kada ka bar manzon Allah ya ji takaici duniya kuma ya ji takaici a kansa ranar lahira yace fa sukkan fa sukkan fa sukkan za ka tafi duk inda za ka samu sunna ka koya duk wata bid'a duk wani abin da akwai shirka a ciki ka kauce masa to shikenan ka dada da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan manzo Allah mai yiwa kai ma azauce kila Allah ya baka ceci mutane unguwanku ko kauyen ko gidan mala'iku za su yi ceto annaba da manzanni za su yi bayan Allah na kwarai salihan bayan Allah zai ba su ceto me yiwa Allah Allah ce kai ma kayi wani abin kirki an baka ceto ka wai ga gaza ga almajiran darul hadis ka ce hayya amma ba sai ka yi ka gadan eh sai ka tashi ka tsaya annabi ibrahim shi ne saba ma sarki ya saba ma shugaba ya sa al'umman baki da ya saba musu ce inni bai sai da har ubansa duk wanda ya dauko abin da bai dace ba ka kauce masa bara'a ke za mu zo mu ji insha Allah abin da manzo Allah ya fi amma in ba a tashi aka yi tsaye ba ai babu bayanin anna mata ala al-kufri fa huwa fi ke bayanin duk wanda ya mutu akan kafirci dan wuta ne wala tanaluhu shafa'a ceto ba za ta same ba zai same shi ba wala tanfa'uhu qarabatu muqarrabi ba zai kasance wanka kana da da malami ko uba ko mijinki ko matarka ko ika a duk wanda ko ubanka annabi ne in muka mutu akan kafirci ba ka ba shi ba shi ba والله المستعان قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رجلا قال يا رسول الله أين أبي جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أين أبي قال في النار أعاذنا الله من النار من فلما قفى أي فلما تولى دعاه أي استرده ودعاه فقال إن أبي وأباك في النار هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يزيد أحد عليه ولا ينقص منه شيء ولا يحتاج إلى شاهد لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال هذا ما كان يجرؤ أحد أن يقول هذا الكلام لذلك لما ثقلت المسألة على العلماء ذهبوا يلتمسون الأعذار إمام السيوطي وغيره قالوا إن الله سبحانه وتعالى من معجزاته ومما كرمه الله عليه أن الله أحيا والديه فآمنا به ثم مات على ذلك وعلى ذلك هما من أهل الجنة وكذلك أبو طالب قالوا كذا كذا في نجاة أبي طالب العلماء لأن المسألة ثقيلة صعبة لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تفوه بهذه الكلمة لم يجرؤ أحد أن يقول هذا الكلام وعلى اللسان أن يتمسك بالآداب لا يزيد ولا ينقص باب في قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين babin sadar Allah madauki sarki ka gargadi danginka na kusa قال حدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة قال لما أنزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا سيما ذا الله يكره قريشا فاجتمعوا إذ كتاروا فعم وخص يحقق يكيبنتي ma'ana amma wa hassa wa qala ya bani ka'ab bin lu'ay hal hadha aw takhsis ta'mim anqidhu anfusakum minan nar ku tsamakar da kanku ku kwace kanku daga wuta يا بني مرة بن كعب هل an أو تعميم تخصيص أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من nar. يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار يا فاطمة أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رهما سأبلها ببغالها ba zan an ba zan iya muku komai ba sai dai akwai zumunci tsakanin mu zan jika zumunci maimakon a bar zumunci sai aka kamanta yanke zumunci da ya bushe ya yi zafi ya kone ya zumunci aka siffata sadar da zumunci kamar abin da ke da danshi ana zuba masa ruwa yana da danye na ma'ana sadar da sai dai manzo Allah ce sai dai akwai zumunci da ke tsakanin mu zan sadar da zumunci amma duk wanda ya zo lahira akan kafirci ba ni ba shi قال وحدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا ابو عوانة عن عبد الملك بن عمير بهذا الاسناد وحديث جرير اتم واشبع قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عمير قال حدثنا وكيع ويونس بن بكير قال حدثنا هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه قالت لما نزلت وانذر عشيرتك الاقربين قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا كما زعلها وكان يوسف صفا صفا وقال يا فاطمه يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم يا صفية بنت بنت عبد المطلب يا بني عبد المطلب sai da manzo Allah ya fara da ƴarsa goggonsa sannan yake ya bani Abdul Muttalib la amliku lakum saluni min mali ma shi'tu duk abin da kuke so ku roke na kuɗi na dukiya zan iya baku amma har aka zo ranar tashin alkiyama ba wanda ba abin da zai tsira da ku sai ayyukan eh? eh a duniya a duniya ranar lahira magana ta kare za mu zo cikin zancen abu talib insha Allah قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني ابن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئا يا بني عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس ابن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا يا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سليني ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا قال وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة قال حدثنا عبد الله بن لقوان عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا قال حدثنا أبو كامل الجهدري قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا التيمي عن أبي عثمان عن قبيصة بن المقارب ابن المقارب وزهير بن عمرو قال لما نزلت وأنذر عشيرتك العقربين قال انطلق نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى رضمة من جبل sai manzo Allah ya hau kan wani dutse wani dutse akan wani dutse fa'ala a'laha hajar sai manzo Allah ya hau tsallaka nan ya tsallaka wannan ya je karshen dutsen ya hau kan kuma nada sannan yayi kuwa ya kira ya bani abdi manafa ya bani ya bani abdi manafa inni nazirun ni yake ya ku ƴaƴan abdi manaf ni mai gargadi ne إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل رعى العدو فانطلق يربأ أهله yace ni mai gargadi ne misali na da ku kamar mutum ne ya ga makiya ya ga hatsari ya je yana faman ce ya iyalansa danginsa jama'arsa iyalinsa ya ga hatsari ya ga makiya suna kawo hari sai je yana faman tattara iyalansa yana kare su فخشي أن ala ya يحتف garin ka kawo wannan ka ɗauko wannan sai ka ga cewa wannan ma zai bata lokaci abokan gaban za su iso sai ka ɗaga murya da hatifu ya kudu ya sabaha ne kuma ka jawo wannan ka jawo wannan ba zai yi ba sai ka kwalla kira duk kowa ya je su misali na da kuce قال وحدثنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا أبو عثمان عن زهير بن عمرو وقبيصة بن وقبيصة بن مخارق عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه قال وحدثنا أبو قريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين وراحتك منهم المخلصين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد حتى صعد الصفا فهتف يا صباحا وقالوا من هذا الذي يهتف sai manzon Allah ya je hau dutsen safa yace yana ya sabaha sai duk maka aka yi wane ne yake kwalla kira haka qalu muhammad sai aka ce muhammad ne fajtama'u ilayhi suka tattaro suka zo fa qala ya bani fulan ya bani fulan ya bani fulan ya bani abdi manaf ya bani abd al-muttalib fajtama'u ilayhi sai suka tattaro baki daya fa qala ara'aytakum ku bani labari لو أخبرتكم أن قيلا تخرج بسبب هذا الجبل أكنتم مصدقية دا زن باكو لاباري سوى غا هري أنكا وباي وانا ندوس زوج السداني قالوا ما جربنا عليك كذبا سوكا شيء أيضا متحبجين كاي أليابا قال فإني نذير لكم بين ذي عذاب شديد إتي توني مي غرغديني نقلنا مكو غرغدي فأقوي عذابا بقنني فقال أبو لهب تبا لك أما جمعتنا إلا لهذا sai ce kir da kai abin da yasa ka tara musu abin da yasa ka tara mu kenan ثم قام ونزلت هذه السورة تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مذب كذا قرأ الأعمش إلى آخر السورة قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد قال سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم الصفا فقال يا صباحا بنحو حديث ابن أبي أسامة ولم يذكر نزول الآية وأنذر عشيرتك الأقربين babu shafa'atu nabi sallallahu alaihi abi talib sai in Allah ya zuwa اللهم اهدنا هديت وآتنا عافيت وتولنا توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آذانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم باب الهبة للولد babin da ke bayanin mutum ya yi ma kyauta wa ba a'ta wani waladihi shay'an lam yajuz in ka keɓe waɗansu cikin 'ya'yansa, ka bashi kyauta ma Imam al-Bukhari ce bai halatta ba hatta ya adina bainahum wa yu'ti al na mithlahu har sai kai adalci duk sauran ƴaƴan naka ka bika musu wala yushhadu alayhi aka ce ba za a yi shaida akan wannan kyautar da ka keɓance waɗansu ƴaƴanka kai ma ba mun gane ko ai babu hibati lil waladi wa idza ata ba da waladihi shay'an lam yajuz wa la yashhadu alayhi mun gane ko lam yajuz wala yushhadu alayhi bai halatta ba ba za a tsaya ba za a yi shaida akan wannan kyauta da kake be wa ƴaƴan ka kaiwa ba sai dai ka ba wannan ka ba wannan ka ba wannan kada ka zabi wa ƴaƴan ci ka ba su wani zai ba ƴaƴan wani zai ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya manzo Allah so nake kai shaida na ba na ware kyauta kaza sai manzo Allah ya ce ka duka ka ba su irin haka sai ke a'a yace amma ko kana son duka su yi ma biyayya sai iri daya ya ce eh ah, ni ba zan yi shaida akan haka ba ba na shaida akan haka mun gane ko to wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace i'dilu baina auladikum fil asiya wi adarki adalci tsakanin ƴaƴanku a cikin kyauta ma'ana kada ka ce bai ka zabi wa ciki ka ba su kyauta in kana da hali ka ba su duka baki ɗaya in babu hali sai a yi kenan sai a hakura ko to za mu ga abin da manyan malamai suka faɗa ciki kenan dan akwai wayansu da suka ce ya halatta a ke wa'ansu a yi saboda waɗansu dalilai kana da ƴaƴa wa'ansu suna kasuwanci suna da hali wani ya keɓe kansa yana karatu yake yi almajirci yake yi iya zama na abin da kake da shi ba zai isa ka ba su duka ba ya halatta ka ba wannan ka hana wancan ko bai halatta ba ya ya kai shi eh eh eh dalili sai kowa ya shiru ko babu damuwa eh a wannan al'ada ce mutum yana da ƴaƴa duk wani babban da sai ya bashi gida ai masa aure wani ma ya ta zuwa haka za a yi masa to ana cikin tafiya ne sai a zo a gaza a karshen wa'en sai a samu lissafi ya kare to menene ya yake yin wannan wa qala an-nabi sallallahu alaihi sallama yace manzon Allah kira da miki Allah tabbata gare shi yace ijilu baina auladikum fil afiya ku yi adalci tsakanin ku a cikin kyauta وهل للوالد أن يرجع في عصيته وما يأكل من مال ولده بالمعروف ولا يتعدى زي إمام البخاري في شن إن متن يبا تنسى كوتا zai iya sake dawowa ya yi amfani da abin da ya ba ɗan nasa kyauta ko ba zai yiwu ba ya halatta ko bai halatta ba manzo Allah shari'a ta yi hani ka ba mutum kyauta kuma ka zo ka amfani da kyauta hmm. ko ka karba kyauta da zobe kenan ko ko ko ka zo ka yi amfani da wannan kyauta to amma ɗanka da ka haifa wannan hukunci ya zamo ya sha bambam in ka ba shi kyauta daga baya kuma za ka iya amfani da abin da ka ba shi kyautar don manzo Allah ce an wa maluka li abika wa ma ya'kulu min mali waladihi bil ma'ruf wa la yata'adda amma kada yayi barna to shine wannan mas'ala tana bukatan bayani dan an samu malamai sun yi sabani a kai هذا الذي ذكره مسألتان أي وهل للوالد أن يرجع في عطيته shin uba zai iya kyauta da abinda ka ba ɗanka ka sake karba Dan fa ba wani sauran jama'a ba ɗanka da ka haifa wa ma yaqulu min mali waladihi sa'an nan kuma da abin da kake ji a cikin dukiyar ɗanka ba da farna ba ya halatta ko bai halatta ba shine ce fihi mas'alatani akwai matsaloli guda biyu a cikin wannan wannan magana al'ula matsala ta farko annal aba idza wahaba libnihi hallahu an yarji'a fihi hallahu an yarji'a yace in uba ya ba ɗansa kyauta zai iya karban kyautan kuma fihi khilaf yace akwai sabani tsakanin malamai fa tawus wa ikrima wa shafi'i wa ahmad wa ishaq laysa sanin wahibi an a fi ma wahaba illa alladhi yanhaluhu al-ab libnihi yace duk sa'an da ka ba da kyauta bai halatta ka karbi wannan ba sai dai ɗanka da ka ba kyauta ya halatta ka karba ko ka sake amfani da shi wa ghairul abi min al usuli kal abi inda shafi'i yace kakanni kakan kaka zuwa sama yana da hukuncin uba shi ma iya ba jikarsa kyauta zai iya karba kyauta da zuwa nan ko ko ko a zai amfani da shi haka imamu shafi ya fada fil asahi a cikin zance mafi inganci na zancin tukan da aka rawaito daga imamu shafi wa fi tawdihi لا رجوع في الهبة إلا للأصول أبا كان أو أمن أو أمن أو أما أو جدا وليس لغير الأب الرجوع عند مالك in uba ya ba ɗansa kyauta ko uwa ta ba ɗansa kyauta za su iya karba haka kuma usul duka da uba ko uwa ko uwar ko uban uba kakanni har zuwa sama wa aksaru ahlil illa haka yake hukunci yake wurin imamu malik da mafi yawancin mafi yawan malaman a madina illa anna indahum anna al-umma la arju'u aidan mimma wahabat li waladiha yace uwa ma za ta iya karban abin da ta ba ɗanta kyauta idza kana abuhu hayyan ta shara'in in uban kan na raye kan bai zama maraya ba kenan amma har uban ɗan ya mutu ya zama maraya kenan in ta ba shi kyauta wayan su malamai suka ce ba za ta karba ba kuma hadha huwa al-ashhar inda malik yace wannan shine zance mafi inganci mafi bayyana wurin imamu malik warwiya anhu al-manu an rawaito wata magana kuma daga imamu malik ya hana inda يجوز عند أهل المدينة an ترجع al'ummu. ma wahabat li yatimin min waladiha yace wa'ansu malaman Madina suna ganin mace in ta ba ɗanta kyauta sannan kuma maraya ne ubansa ya rasu to daga baya ko tana bukatan wannan abin ko kuɗin ba za ta iya karba ba kama la yajuzu ruju'u fil itti wal waqfi wa ashbahi intaha wannan haka yake wurin imamu malik da malaman madina to sai ce wa inda ashabina al hanafiyya yace a wurin manyan malaman ahnaf la ruju'a fi ma haɓa hure kulle dhi rahimin muharramin bin nasab yace duk wani dangi naka na jini da ka bashi kyautar da ka bashi ba za ka ba za ka karba ba kal ibni wal akhi wal ukhti wal ammi wal amma kaman da da dan uwa da baffa da kanwan mahaifi ko yar mahaifi Wa وكل من لو كان امرأة la yahillu له an yatazawwajaha da duk wacce take muharrama ka ce haramun ne ka aure ta inda ba za ka in ka ba ta kyauta ba za ka yi kyauta da gobe ba ba za ka karba ba haka kuma duk danginka da ya zamo da a ce mace ce ba za ka aure shi ba haramun ne ka aure shi in ka ba kyauta ba za ka karba ba wa Ahmad wa Abu thawr an gama da matsala ta farko kenan. المسألة الثانية مسألة تبيو أكل الوالد من مال الولد بالمعروف uba yana da ikon ya yi amfani da dukiyar ɗansa amma ba da ɓarna ba ya juzu ya halatta warawal hakim marfu'an الحاكم يروي حديثي دغ من الله صلى الله عليه وسلم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن جده يا كربو دغ مهيبسا دغ كاكنسا أن أطيب anna atyaba ma akala rajulu min kasbihi yace fiyayyar tsarka kan abin da kaci abin da kaje kai gumin kai wahalarka da kai tsururuto da hannunka sana'a ce kai aiki ne aka baka albashi sa'annan yace wa inna waladahu min kasbi fakulu min mali auladikum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 عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيهتمون بذلك أو يلهم أو يلهمون يلهمون ذلك بمثل حديث أبي أوانا وقال في الحديث ثم آتيه الرابعة أو أعود الرابعة فأقول يا ربي ما بقي إلا من حبسه القرآن قال حدثت هذه شرح هذا الحديث مندرج في الأحاديث السابقة والأحاديث الآتية آتية إن شاء الله قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال يجمع الله المؤمنين يوم القيامة ويلهمون لذلك بمثل حديثهما وذكر في الرابعة فأقول يا ربي ما بقي في النار إلا من هبطه القرآن أي وجب عليه الخلود قال وحدثنا محمد بن ابن من حال الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن ابي عروبه وهشام وهشام صاحب الدستوائي عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحول السند قال وحدثني أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda yake da imani kwatan kwacin kwayan ash-sha'ir zai a fitar da shi cikin wutan jahannama thumma yakhruju minan nari من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن haka kuma wanda ke da imani wanda ya faɗi la ilaha illallah yana da imani kwatan burra duk abubuwa ne kwaya ne alkama burra da waɗannan har a zo kwayan kumayya ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزين ضرا ثم يخرج يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزين ضرا ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزين ذرة إما ذرة ذرة وإما ذرة ذرة وإن قوميا كده زاد بن زاد بن منهال في روايته قال يزيد فلقيت شعبة فحدثته بالحديث فقال شعبة حدثنا به قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث إلا أن شعبة جعل مكان الذرة ذرة قال يزيد صحف فيها أبو بسام قال حدثنا أبو الربيع الأتكي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا معبد بن هلال العنزي وحول السند قال وحدثناه سعيد بن منصور واللفظ له قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا معبد بن هلال العنزي قال انطلقنا الى انس بن مالك mai riwaya ya ce mun tafi zuwa wajen sayyiduna anas dan malik wata shafa'ana bi sabitin muka nemi alfarma ce to da sabit ke muna alfarma mu samu zuwa wajen fanta haina ilaihi sai muka je wajen anas wa huwa yusalli muka sami shi yana sallah abduha yana sallan duha fasta'zana lana sabitun ke sabit ya neman mana izini fadakalna alaihi sai muka shiga wa ajlasa sabitan ma'ahu ala saririhi da suka shiga anas na sallan walha sai ya ya jawo ana shi zo a asabi ki zo da shi kusa da shi kan shimfidarsa fa qala lahu sai ce da shi ya aba hamza inna ikhwanaka min ahli al-basra yas'alunaka yace ya kai abu hamza kunya anas dan uwanka na kasan basra suna tambayan ka suna son an tuhaddithahum hadithan shafa'a suna neman kai musu hadisi ka karanto musu hadithin shafa'a قال سيتي حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم هذا هو السند السند حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم banda sahabi waye sai fadi wannan sai sahabi qala yace idza kana yawmul qiyamati in aka waye gari ranar tashin alkiyama ma jannatu ba'dhum ila ba'd sai mutane su hasunu su ta kuda hankali ya tashi kowa ya rude Faya فيأتون آدم فيقولون له اشفع لذريتك sai ya zo sai a zo wajen annabi adam sai a ce da shi ka nemo ma zurriyanka ceto ƴaƴanka da jikokinka Faya Kulu sai annabi adam ya ce abul bashar kenan sai ce lastu laha ba matsayina bane wannan ba zan iya ba walakin alaikum bi ibrahim alaihi salam fa innahu khalilullah a shi annaba da manzannai ba hasada suke ba wannan sai shi tunda ya shiga kofin ba mai shiga wannan shine kamala wannan shi daga shi shine daga shi an kulle kofofin wura annabi adam yake ku je wurin annabi ibrahim khalili ne na Allah barkin sarki wata kila zai iya fa ya'tuna ibrahim fa yaqulu lastu laha Sai annabi ibrahim ya wannan matsayin ba matsayina bane wannan matsalar ta fi karfi na walakin alaikum bi musa alaihi salam shawarar da zan ba ku je wajen annabi Musa fa innahu kalimullah kowane annabi zai ce je wurin annabi kaza ai Allah ya zarga da shi ai bada dai Allah ne ai Allah ya maka kaza to kai ma wannan annabi kai ma Allah maka ta daraja amma sai ya da baya ce ku je wajen wani wakili shi zai iya to ina aka samu asalin mutane su zo wannan shi ce tunda ya shiga kofar ya kulle da shi katamul auliya wannan shi kadai iya wannan ba ma'ana ba wanda ya da wani ba wanda ya da wani to wannan duk suna nuna cewa al'amura duk ana gina su kan kuskure kan jahilci kan rashin ilimi kan son duniya Allah ya kiyaye fa innahu lahi. fa yukta Musa fa yaqulu lastu laha ولكن عليكم بعيسى عليه السلام فإنه روح lahi. وكلمته فيؤتى عيسى فيقول لست لها ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم فأوتى ماذا الله سيأذومني فأقول سينتي النبي آدم سيجني لست لها النبي إبراهيم لست لها annabi Musa lastu laha annabi Isa lastu laha manzo Allah sai ce ana laha ana laha in manzo Allah ya faɗi haka shikenan sai ce asawa ne asawa ne wani sune almajirai na wani sune masu bin sunna wani sune kaza kaza su suka yaki da bid'a a a yace fa an saliku sai na je fa asta'zinu ala rabbi sai na nemi izini wajen ubangiji na fa yu'zanu li sai ayi min izini fa aqumu bayna yadayhi sai na tsaya gaba ga zatin Allah fa ahmaduhu bi mahamida la aqdiru alayhi al'ana yulhimuni billah magana ce na je na tsaya sai na yi Allah maɗaukakin sarki godiya da yabo da kirari da waɗansu kalmomi na nau'o'i na kirari yanzu ba zan iya yin su ba ban san su ba ba ba a sanar da ni su ba sai nan a wannan lokacin za a yi min ilhamin su faɗi kaza faɗi kaza faɗi kaza thumma akhiru lahu sajidan sannan na fadi na yi sujada gaba ga zatin Allah madaukin sarki fa yuqalu ya muhammad sallallahu alaihi wa sallama irfa ra'sak wa qul yusma' laka wa sal tu'ta rabbi ya ubangiji na ummati ummati sai mu tsaya nan ko rannan annabi adam yace yana ta kansa ne annabi nuhu yace yana ta kansa ne ba al'umma maganar al'umma annabi adam ala annabi nuhu a maganar al'ummarsa sa bata ta zo ba tukun wa'anda suka shiga jirgi balle wa'anda suka suka suka suka lalace annabi Musa zancen al'umma ba ta taso ba maganar al'umma ba ta taso ba annabi Isa zancen al'umma ba ta taso ba kowa na ta kansa ne a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta kansa yake bayana ummati ummati wai me kenan al'umma ta al'umma ta al'ummar da manzon Allah yake faman kare su ranar lahira su ne aka zo ana wulakanta Allah ya baka jagorancin al'umman annabi an baka mabudin aljanna kenan ka samu musu wutar lantarki ka samu musu ruwan sha ka samu musu asibiti ka samu musu abinci ka samu musu zaman lafiya kai musu aiki da shari'a wannan al'umma da kuke kaskantawa manzon Allah na jin zafin haka in ya ga abin da kuke zai ji zafin haka dalili waɗannan al'umma al'ummar manzon Allah tana farawa tun daga sayyiduna kan sayyiduna abubakar har zuwa karshen musulmin da zai mutu kan tashin alkiyama sune ummatul da'awa da ni da kai da mahaifiyata da mahaifiyarka da mahaifina da mahaifinka da malamina da malaminka da malaminsu, da shehun mu da shehun kowa dukkan mu muna cikin wannan al'umman annabi sallallahu alaihi wasallam ummatul da'awa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya so ya ga ko da wasa an galla zamana baya so ya ga ko da wasa an takura ma mutane baya so ya ga ko da wasa ai ko uhur sha'anin su baya so ya ga ko da wasa kun ce kun kafa demokradiyya sun ce demokradiyya suna son shari'a ku ci kuma kun karyata demokradiyya wannan al'umma duk wanda ya mata abin da ba daidai ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce man tawalla shay'an min umuri ummati man taw manzon Allah yana kishin al'ummarsa yana jin mata zafi laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anitum ma anitum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim wannan al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya dubinci wani al'amari na al'ummarsa fa shaqqa alaihim ya takura musu ya gallaza musu ya uzura musu ya hana su yin shari'a ya hana su ruwa ya hana su wutar lantarki in yana iyawa ya hana da gangan don son maslahar kansa ya hana su zauna lafiya ya hana su kaza ya hana su kaza manzon Allah ya yi maka addu'a kowane ne kai ce Allah ya takura maka ya gallaza maka wannan addu'a ta manzo Allah tana fara tun daga kai shugaban kasa har mutane shugaban kasa ministoci gwamnoni komishinoni, eh, jamomi kansuloli har kai da iyalanka a gidanka duk sa da aka yi magana sai ana ta murna ana ta wa kan su wani ne ai su gwamna za su shiga kaza ai su sun shiga uku kai da al'umma ko kasuwa za kasuwa ke da shi kana da mutum uku hudu a karkashin ka in ka gallaza musu Allah zai gallaza maka wannan addu'a ta manzo Allah ta ba ta kama ka yace man tawalla duk wanda ya jibinci wani al'amari na al'umma sa'annan ya takura musu ya gallaza musu manzo Allah ce shaqallahu alaihi labari kenan manzo Allah ce Allah zai zai tsananta mishi labarin manzo Allah ba zai taba yiwa da zama ya zama kariya ba gaskiya ce gaskiya ne sa'an wata riwaya fashquqillahumma ma'anai, wata riwaya manzo Allah ba da labari haka al'amari zai kasance haka zai kasance wata riwaya kuma manzo Allah addu'a ce, Allah kai ma ka takura masa ka gallaza masa yasa duk sa'an da ka waye gari kana jibintan al'amari na al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko dai wannan al'amari ya kai ka aljanna ko ya kai ka wuta ko ya sa ka samu rahama ko ya sa ka shiga azaba dalili ranar tajin alkiyama kowa na bada manzanai kowa yana ta kai na ta kai na manzon Allah yana ummati ummati ummati ummati a kasashen musulmi mutum nawa ne ake bacci a cikin dare ba ruwa ba wuta ƴaƴanka na kuka ka san uwa ka cikin aita ma haka take ka san uwa kai na tsace na fifita da kai da matar kuna kowa na ji sai dai a ce sai wani da wani da wani da wani ina ka sama lamari ina mutane za su samu kwanciyar hankali ko yaya za a yi ji daɗin rayuwa bai da za a yi a ji daɗin rayuwa kowane da kiyaka zabe ka shugaban kasa kai kuri'a ka bata isa sa ta zama shugaban kasa ba sai da kuri'a talakawa kana zama shugaban kasa sai ka manta da talakawa kowane da kai ta shugaban kasa kuri'a ka bata isa ta sa ka zama ba sai da kuri'an al'umma talakawa kana da wani kuma da su kowane da kai gwamna kuri'ar ka da mukarrabarka ba sai isa ta sa ku zama ka zama gwamna ba sai da kuri'ar talakawa ku sai kuma da kadare sai ka manta da da kadare kan mulki sai ka manta da su haka commissioner haka chairman ba ga shi na za a yi zabe zabe chairman ba ba ga shi na yawo suna roko suna bada hakkin to shikenan kana zama wata mun kusa kuma da al'umma akwai wata rana da za a zo ranar tashin alkiyama amana da zumunci su tsaya bakin kofan aljanna haka mun zan labarin da labari yace a wata kofa a dama ta aljanna amana sai ta tashi ta tsaya zumunci ya tashi tsaya da ka zo baka da kunya ne za ka shiga aljanna a ce amana baka da kunya ne zaka shiga aljanna wannan ya zaga yazo kai da kake ka saba da ka saba da da zumunci a duniya to nawa kana da kuɗi dan uwanka ka babbanka ka ne gidan ya rushe ka taba gina musu ka biya musu kudin albashin kudin gida shekara biyu shekara biyar ka ba su abinci shekara ɗaya ka sai musu taimaka musu ina sadar da zumunci kai ma ka baka da kuɗi ka je ka gaishe su in ka sadar da zumunci wannan kubar da kana zuwa ka tukure kore a wannan lahira da ake tsanani manzo Allah na cewa ummati ummati yana jin al'ummar sa kada su shiga wahala to duk wanda ya saka al'ummar manzon Allah wahala mai makoman sa a lahira fa aqulu rabbi ummati ummati fa yuqalu sai kace in talib فمن كان في قلبه مثقال حبة من برة أو شعيرة من إيمان فأخرجه منها. إيجيكا duk wanda ke da imani ko mun kankanta suka fitar da shi daga wutan jahannama zancen takura ma al'umma annabi ba sai shugabanni ba ko malami ne kai za ka karanta da almajiran ka takura musu ko malami ne kai ya zo ce ya shiga cikin wani hali me muka ce je kai raka abi mai muka ce je kai raka a dubu je ka jaya kifin miliyar kai ka gallaza mishi ka takura mishi ina ka san wannan daren to qadr dare dare ne mai daraja da masoyiyan manzon Allah matar annabi na na Aisha wacce take ita ce budurwar da manzon Allah aura ita ce su take in na dace da lailatul qadr me zan faɗa manzon Allah ce ki ya rafi dubu ko laki da nasi ya ce ki raka'a dubu sauki da abin da ya wajen manzon Allah za ka shi da hakki da sauki sai ki ki ce Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'al waye zai ji wahalar faɗar wannan amma kai kan kamala abinda ba za ka iya ka zauna ka ce ya kaza dubu kaza ko ya salla raka a ɗari ko dubu kai kanka ba za ka iya ba wallahi waye zai yi sallah raka a ɗari raka a dubu a cikin dare sai an baka mu mai wahala ka je ce a ai baka da ka cika adadin da bukatar ta to shi ba zai iya cika dabaru ne na rayuwa tsanantawa na cikin komai a kowane hali aka baka shugaban makaranta ne aka baka darakta ne aka baka menene ne duk yadda za ka yi sai ka ta neman mutane sauki da sassauci daidai da kutuban juma'a daidai da sallar daidai da komai da komai matukar kasar za su gallaza za ka gallaza musu sai ka sassauta yadda al'umma za su ji sauki ko da ilmantar da su za ka mun gane ko duk abin da za ku ta takura ma al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya roka maka Allah ga yadda za ka zama Allah ya kiyaye فأنطلق فأفعل ثم أرجع إلى ربي فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وصل تؤطع واشفع تشفع فأقول أمتي أمتي فيقال لي انطلق فمن كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه منها فأنطلق فأسأل ثم أعود إلى ربي فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا ويقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تؤتى واشفع تشفع فأقول يا ربي أمتي أمتي ويقال لي انطلق فمن كان في قلبه أدنى أدنى أدنى من مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه من النار فأنطلق فأفعل سونا من زعل الله يجي له سهود da ake manzo Allah na zai yi da kansa yaje tun farko zai fitar da duk ba haka bane amma abin da aka ce a yaje shi adadin da zai fitar da su kenan ya dawo sa'an na ya sake roƙa ce an baka izini je ka cire kaza da kaza kaza kaza ya sake har su waye zai ce duk almajiransa ko mugidansa sai abin da suka dama shi zai cece su ainihin ceton sai ka nemi izini sai Allah ya sai ka nemi izinin Allah ya baka adadin wanda zaka ceto sai Allah ya baka ba adadin ba a'a zatin wanda zaka ceto sai Allah ya baka mun gane ku هذا حديث هذا حديث انس الذي انبانا به وخرجنا من عنده ita wannan shine hadisin da ya ba Anas da ya ba mu labari فخرجنا من عنده sai muka fita daga wajen أنس فلما kunna bi الجبان jabbani da muka kai wani wuri da ake قلنا لو shi إلى الحسن kunna law minna da mun muna tafiya sai muka kai wani lokaci ina ma da mun je wurin al albasari a lokacin al albasari yana koyi ya ke da kai yana koyi saboda tsoron alhajjaj ibn yusuf al-saqafi ya yi masa azaba ya gallaza masa wani lokaci ne akan samu lokaci haka Allah ya jarrabi bayansa wa rabbi yu'afi man yasha'u wa yabtali ya jarrabi bayansa a sha wahala a sha wahala wani lokaci kuma sai ga Allah ya kawo sauki a dan sarara to sai aka samu wani lokaci shugaban musulmai shine Hajjaji dan Yusuf to duk wayanda suka zama karkashin sa Allah kada ya san abin da suka iya gana musu Allah ya kiyaye to a lokacin al-Hasan al-Basri yana nan kore in suka ce ina ma za mun bi wurin al-Hasan al-Basri fa alaihi mu gaishe shi wa huwa mustafafin fi dari abi khalifa yana nan kore a gidan abi khalifa قال فدخلنا عليه وسلمنا عليه وقلنا يا أبا سعيد جئنا من عند أخيك أبي حمزة mu gaishe shi muka ce ya kai Abu Sa'id daga wajen dan uwanka Abu Hamza muke فلم نسمع مثل حديث مثل حديث حدثنا في الشفاعة ومتبجا وانا حديثي من كاية الوابة كمان حديث من كاية فأمنا أشكين تيتو قال إيه قال هي كانت كفاءة من نجي فحدثناه الحديث سيمك مثلا حديث وقال هي إيه كفارة كفاءة كفارة من نجي قلنا ما زادنا قال قد حدثنا به منذ 20 سنة وهو يومئذ جميع sai ana sai ce tabbas ya karantar da mu wannan hadisi shekaru ashirin a lokacin yana da cikakken karfin hankali da kwakwalwarsa bai kara bai lokacin yana da karfin hankali da kwakwalwarsa ya karanta muna ya karanta muna shi daidai amma yanzu wala kad taraka shay'an ma adri an siya shehu aw kariha an yuhaddithakum fatattakiru yace shekaru ashirin baya a lokacin yana cikin yana cikin yana cikin karfin hankalinsa a kwakwalwarsa da komai ya karanta mana wannan hadisi amma yanzu dangane da yadda karanta mana hadisi akwai abubuwa da malam ya bari mantuwa yayi ko ko a'a yana sane yana sane baya son ya faɗa muku ne don ku je ku dogara kan wannan abubuwan ku tashi ku yi aiki fatattakilu qulna lahu haddath haddathana haddathna sai ka ce to ka faɗa mana mana ka karanta mana wannan abubuwan fa hika sai al-hasan al-basri sai dariya wa qala sai yace kulikal insanu min ajali dan adam da yana son gaggawa ma zakartu lakum hadha illa wa ana uridu an uhaddithukum ai abin ne yasa na tuna muku wannan so nake na karanta muku na karanta da ku wannan hadisi ko kai gaggawa kace na faɗa muku da ba na son na karanta muku ai sai na bashi a sai na koyi ko thumma arji'u ila rabbi sai ƙara musu yake wannan kalmar ita na cikin abin da malamin da sai ce sa'an na koma wajen ubangiji na fi rabi'a na hudu fa ahmaduhu bi tilkal mahamid thumma akhiru lahu sajidan fa yuqalu li ya muhammadu sallallahu alaihi wasallama irfa ra'sak wa qul yusma lak wa sal tu'ta wa shfa tushfa fa aqulu ya rabbi i'zalli fi man qala la ilaha illa allah قال ليس ذاك لك na hudu zai ce ya ubangiji kai min izini cikin duk wanda yake la ilaha illallah zaka ce a ba ma izini ba au kana laysa zaka ilai walakin sai Allah wurin manzo Allah cikin na hudu abinda sai na ana sai faɗa musu kenan an ce ka je ka fada wanda je wanda ya faɗi la ilaha illallah yana da aikin alheri ko da kusan kushin kwayan gero ne ko kwayan komayya na hudu a cikin tsarin da hakan al ya musu sai ce ai manzon Allah da ya je na hudu sai ce ya manzon ya Allah ki sarki a min izini ga duk wanda ya faɗi la ilaha illallah magana ta kare ba sai an samu aikin alkhairi kwayan kumayya kwayan zarra kwayan masara kwayan menene kwayan menene ba za Allah ce a wannan ba matsayin ka bane ni ba nan akwai abin da manzo Allah zai nema ba a baki waye isa ya nemi ya ce shi zai abin da ya gana ma to me yasa Allah ya hana manzo Allah ce bi baki wannan ba sai ce walakin sai da cewa wa izzati naran sai da buwaya wa kibriya da girma da cika da isana wa azamati da girmana wa jibriyai da sahariyata banda Allah ya ce ka wannan ce a'a wannan ba ba ma wannan ba ba aiki ka ne wannan na ran rantse da izza buwayata wa kibriyai da girmana da cika da isa wa azamati da girmana wa jibriyai da kahariya ta da nake kahar nake nuna ma kowa na kila sahariya kenan la Janna man qala la ilaha illa Allah wallahi zan fitar da duk wanda yake la ilaha illa Allah ma'ana duk wanda ya mutu akan musulunci za a fitar da shi ma'ana ba zai dawwama ba a cikin wuta ke قال فأشهد على الحسن يتي ناشيدا وتوى الحسن أنه حدثنا به أنه سمع أنس بن مالك أراه قال قبل عشرين سنة وهو يومئذ جميع قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير واتفقا في سياق الحديث إلا ما يزيد أحدهما من الحرف بعد الحرف قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا أبو حيان عن أبي زرع عن أبي هريرة قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بلحم أبو هريرة وترانا أنك ومن الله أبيك نامه farufi'a ilayhi zira sai aka daga karfata aka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance karfata wa kanat tujibu manzo Allah ya fi son wannan bangaren nama fana haka min ha na kadar manzo Allah ya ciza ya ciza nama fakala sai ce ana sayyidun nas yawmal qiyamah ni ne shugaban mutane baki ɗaya ranar tashin kiyama. wa hal tadruna bi mazalik ko kun san me yasa haka ya kasance yajma'u Allah yawmal qiyamati al-awwalina wal akhirin fi sa'idin wahid fa mai ad-da'i wa yanfudhuhum al-basar Allah zai tsara alita baki daya ranar tashin alkiyama a farfajiya ɗaya duk kowa na jin abin da ake faɗa yana ana gane shi yana ana gane shi yana gani kuma ana jin sa yana ji wata shansu rana ta sassauko ta zo kusa da kowa na jin zafi yayi gumi فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون sai al'umma baki ɗaya mutane su zo mu su shiga cikin takaici da bakin ciki da ɓacin rai abin da ya fi karfin su ba za su iya ɗauka wa ma la yahtamiluna fa yaqulu ba'd an-nas li ba'd ala tarawna ma antum fihi sai sashi su ya faɗa ma sashi ba ganin halin da muke ciki ala tarawna ma kad balagaku ba ku ganin halin da muke ciki ba ku ganin abin da ya kai mana ala na man yashfa'u lakum ila rabbikum ba za mu binciko wanda zai muna ceto ba zuwa ubangiji fa yaqulu ba'd an-nas li ba'd sai wa'ansu su dawo cikin hayyacin su sai su ce uktu adama mu je wajen adam ku je wajen adam fa ya'tuna adama sai su zo wajen adam fa yaquluna sai su ce ya adamu anta abul bashari خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك أي أن دور عن النبي آدم يا آدم كين أبمه kai Allah halicce ka da hannunsa ya busa ruhi ya ya sa mala'iku suka duk wannan daraja da aka yi maka Adam ai kama da haka je kai ceto ko ishfa lana ila rabbik ala tara ma nahnu fihi ka neman mana ceto daga ubangijinka ba ka ganin halin da muke ciki ne ala tara ila ma kad balagana fa yaqulu adam sai adam ya ce inna rabbi abinda nake so ku sani yau ku ƴaƴana ne ko jikoki na ku ne ƴaƴan adam ko jikokin adam abinda nake so ku sani yau shine inna rabbi lallai ubangijina غضب اليوم غضبا غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله wane mutum kai da aka zo neman fito a wajenka sai ka saka muku kuma cikin barazana yake wallahi ubangiji ubangiji na yayi fushi yau bai taba yin irin wannan fushi ba har aka gama taruwan duniya kuma daga wannan fushin ba zai kuma yi irin wannan fushi ba to ya fushin yake kenan ba dama kenan sai wa sai wa ne ba dama ni ma ta kaina nake yau wa innahu cewa kuma shi ubangiji na nahani an shajarati fa asaitu ya hane ya hanani kar kada na kusanci bishiyar fa asaitu nafsi nafsi yau ni ma ta kaina ne kuskure kwa ne kuma kuskuwar nan laifin da adam yayi yace فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه wannan magana an gama da ita tun daga zamanin annabi Adam wannan magana an gama da ita har zamanin manzon Allah aka zo ana karanta a cikin alkur'ani amma duk da shi annabi Adam yake wannan kuskure da nayi yau ta kaina nake in na samu na tsira ni ma yau ku bukata ta tabiya na ji daɗi ba ta ku nake ba ku ƴaƴana da jikoki na ku je ku kai abin da ku kai ni yi ni na lokacin da kawo mulki kana yadda kake so ni nake kai yace nafsi nafsi ni ma yau ta kaina nake izhabu ila ghairi kuje ku nemi wani na izhabu ila nuhin fayatuna nuhan fayaquluna ya nuhu أنت أول الرسل إلى الأرض وسماك الله عبدا شكورا ya nuhu kai ne farkon manzo a doron kasa kuma Allah ya baka tatil digirin girmamawa yace abdan shakura an kai ka baka da wani ban tsoro baka da wani jin tsoro kenan yau ikhwanana ila rabbik ana tara ma nahnu fihi ana tara ma kad balagana fa yaqulu lahu sai nabi nuhu yace musu inna rabbi قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله wa innahu cewa shi yadda al'amari yake kad kanat li da'watun da'awtu biha ala qaumi nafsi nafsi addu'a ɗaya ce da ni kuma na yi ma mutane na a duniya wannan addu'a ta gama kenan yau ni ma ta kaina nake izhabu ila ibrahima ku je wajen ibrahimu sallallahu alaihi wa sallama fa ya tuna ibrahima fa yaquluna anta nabiyullahi wa qaliluhu min ahli al-ard gana lana ila rabbik ألا ترى ما قد بلغنا فيقول لهم إبراهيم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله وذكر كذباته نفسي نفسي ya faɗi abubuwan da yayi yace fa'alau qal fa'alau kabirun hadha fasalun zan yantikuna hadha ya faɗi wannan kurakure guda uku sai ce saboda waɗannan matsalolin ni ma fa yau ta kaina nake izhabu ila gairi izhabu ila musa abubuwan da ya faɗa duk malamai sun tawo da suka ce babu ƙarya a cikin ko da amma yace wannan abubuwan kurakuran yau ni ma ina tsoro ta kaina nake ina ga kai da kake shakar shugabanci kana ƙarya kuna yaudara ka ce za a yi kaza ba za a yi ba ina kai da aka san danka amana hannunka kai ma talaka karkashin mai gidanka kai ma kace amana kai ma kai ƙarya ina da kaza ka kaza kare rai guda nawa ake yi sa'an nan ke sai ku je wajen Musa fayatuna Musa sai su zo Musa wajen Musa fayakuluna ya Musa anta rasulullahi فضلك الله برسالاته وبتكليمه على الناس اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى إلى ما قد بلغنا ويقول لهم موسى إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني قتلت نفسا لم أمر بقتلها na kashe mutum ba a ce ba sai min aka yi na kashe shi ba kuma da yadda ki ba ki bide sai mutum ya ce wannan ba wai yana neman shugabanci ne ya je tara kwaya da wiwi da giya da kuɗi ya ba ɗan kaza a je a yi tsare-tsare a'a ba abin da ya kenan a'a kuskure aka faru ba wai cewa yayi dan ya samu mulki a kashe kowane ne ba a je a yi tsafi a je a kashe dan adam a je a yi duk wannan ba wannan ba wannan hanya biyu ba ko daya abin da yake duk taimaka ma addinin Allah ne amma saboda wannan kuskure yace wallahi tallahi nafsi nafsi izhabu ila isa ku je wajen isa fa yatuna isa fa yaquluna ya isa anta rasulullahi wa kallamta an-nasa fil mahdi wa kalimatun minha alqaha ila maryam وروح منه فاشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا فيقول لهم عيسى annabi ita shi bai zai ce musu inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam wa lan yaghdab laifin da yayi ba amma duk da yake yau من يا ذكر القرآن أأنت قلت للناس أن اتخذوني وأمي إلى أهل من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق سبحانك